Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da kuma 49. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da LOL FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a kasar Ghana. wato a kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa radio kuma si kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka murtala faruk sanyin ne daga birnin washington dc tare da aisha mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau muna alhamis 31 ga watan oktoban shekara na ta 2019 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mata a jamhuriyar niger sun bayyana gamsuwa da yunkurin gwamnatin kasar na ƙara yawan gurabun mukaman gwamnati ga mata muna son mu kai eh, kunnan doki hamsin hamsin iya man zai yo su ne ne zaben mu ne fa zaben mata duk inda aka je kura a wacce ta yawa ta mata ce da yara to muna ɗauke da cikakken rahoto akan wannan batu haka kuma muna son jin ra'ayoyinku game da hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke na tabbatar da zaben shugaban kasa muhammadu buhari lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za kuma mu kawo muku labaran wasanni to amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar tamu ta Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran duniya. Majalisar wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye a yau Alhamis ta kada ƙuri'a a kan neman izinin yin binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a hukumance. Bayan makonnin da 'yan majalisar suka kwashe suna yi bin jin bahasin wasu jami'ai dangane da kokarin da shugaban Amurka ya yi na hurawa Ukraine wuta don takaddamar da bincike akan abokin takararsa. kada kuri'ar da aka yi wadda ta bi muradan jam'iyya yan majalisa 232 suka amince yayin da 196 kuma ba su amince da kudurin binciken tsige shugaban ba duk 'yan jam'iyyar republican ba su goyi bayan kudurin ba har ma da wasu 'yan jam'iyyar democrat su biyu da suka canza sheka jin kaɗan bayan kada kuri'ar trump ya mai da martani inda ya rubuta a shafinsa na twitter ya bayyana binciken da ake yi a kansa a matsayin bita da kulli na siyasa na tarihin wato bita da kullin siyasa na tarihi da aka taɓa gani a amurka sakatariyar yada labaran fadar white house stephanie grisham ta fitar da wata sanarwa da ta bayyana cewa shugaban bai aikata wani laifi ba ta kuma kira binciken da ake yi a matsayin na rashin adalci wanda baya bin kundin tsarin mulki kuma ya saba duk abin da amurka take mutuntawa hukumomi a pakistan sun ce akalla mutane 74 ne suka mutu kuma wasu da dama sun jikkata bayan da wani jirgin fasinja ya yi gobara kusa da birnin rahinyar khan da ke gabashin yankin punjab jirgin da ya nufi rawalpindi ya taso ne daga karaci a lokacin da gobarar ta kama a wani bidiyon da aka nuna a talabijin babu abin da ake gani sai wuta ne yake ci balbal wanda hayakinsa ya turnike sararin samaniya hukumomi sun bayyana cewa galibin fasinjojin da suka mutu sun mutu ne sakamakon tsalle da suka yi daga cikin jirgin bayan da ya kai ziyara inda hadarin gobarar ya auku ministan jiragen kasa sheikh rashid ahmed ya sanar da manema labarai cewa gobarar ta tashi ne bayan da rushen da wasu fasinjoji biyu suke dafa abincin karin kumallo da shi ya fashe duk da cewa an haramta amfani da rushen gas a cikin jirgin tabbatar da cewa dokar ta yi aiki wani abu ne mai wuya a cikin jirgin da ke da yawan cunkoson jama'a ministan ya ansa cewa lallai manyan tashoshin jirage bakwai ne kawai suke da na'urar binciken kwakwaf don tabbatar da abin da fasinjoji ke dauke da shi. Masu sauraro kada ku sha'afa labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango guda biyu cikin teku a gabashin bakin tekun kasar wanda ake harsashen makamai masu linzami ne a yau Alhamis. Koriya ta kudu da Japan ne suka bada rahoton faruwar haka. Wannan shine karo na goma sha biyu da Koriya ta Arewa take harba irin waɗannan makamai cikin shekarar nan. harba waɗannan makamai ya faru ne a yayin da koriya ta arewa take kokarin kara matsin lamba gabanin cikar wa'adin da amurka ta gindaya mata zuwa ƙarshen shekarar nan don canza salon tattaunawar mallakar makamar nukiliya da ta wargaji tun farkon makon nan ne koriya ta arewa ta gargaɗi amurka cewa za ta yi babban kuskure har in ta yi watsi da wannan wa'adin da ta bayar. makaman wanda aka harba daga yankin birnin sonchon da ke yankin pyongyang sun yi tafiyar kimanin kilomita 370 kuma sun cilla sama nisan kilomita 90 a cewar hukumar sojin koriya ta kudu a wani jawabin haɗin gwiwar da hafsoshin tsaron koriya ta kudu suka fitar ya ce matakin north korea ta arewa ba zai taimakawa tashin hankali da ake fuskanta a kasashen gabar tekun koriya ba kuma sun bukaci koriya ta arewa ta gaggauta aikata hakan majalisar kolin tsaron koriya ta kudu ta kasa ta ƙasa ta bayyana damuwarta game da wannan gwajin makamai masu gajeren zango labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc To yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Kungiyoyin fafutukar kare 'yancin mata a jamhuriyar Nijar sun yi na'am da yunkurin gwamnatin kasar na ƙara yawan mukaman gwamnati ga mata har kashi 25 zuwa 30 bisa ɗari. Mata a kasar ta Nijar sun jima suna korafi akan abin da suka kira tauye su a wajen raba mukamai na gwamnati duk kuwa da rawar da suke takawa a sha'anin siyasa da sauran lamuran tafiyar da gwamnati. Daga da magaram ga rahoton Tamar Abari. matan sun koka da yadda ake amfani da su a wajen siyasa da kuma yakin neman zaɓe da sauran abubuwa wannan kuduri da gwamnatin ta ɗauka ya tada tsaman ƙungiyoyin mata da dama inda suka ce an daɗe ana musu taleko ta koma hajja aisha tulawali wata kusa ce a ƙungiyoyin mata na nan da magaran ta yi bayani kamar haka alisa kuma ya bayyana ya zamanto za a ci more shi ya zamanto kwaɗin da yin a ga masu gaba ɗaya addu'a da muke kenan mun ci magurin mu haka muke so da mamma a ringa ana kara mu ita ma dai madam mumina ta hukumar kyautata rayuwar mata ta nan da magaran cewa ta yi yanzu fa kan mage ya waye wallahi mu a matsayin mu na ɗiya mata mun fi kowa jin daɗi bisa wannan abu saboda abu ne yau wanda muke jira ba yau ba ai a da kishi goma sha biyar ne aka ba mata ta hanyar zaɓe mata suna tururuwa suna shiga cikin abun gan sukan zaɓe kowanne farti na siyasa akwai ƙarin mata ciki muna addu'a wannan aya doka a rattaba ta don mu mata mu samu mu ma abin da muke so ko su mazan za su mutunta yadda za a samu ci gaba ganin cewa a koyaushe suna mai da matan baya yo mi zai hana maza su mutunta shi yo samun namu na wane ne ba na mazan bane tunda ba inda zan mu kai shi kuma muna fata nan zuwa dan lokaci kenan nan zuwa dubu biyu da ishirin da ɗaya wannan ƙarin iya tabbata kamin a ce a fara wani zaɓe muna son mu kai eh, kunnan doki hamsin hamsin iya min zai yo su ne ne zaɓen mu ne ha zaɓen mata duk inda aka je kura a wace ta yawa ta mata ce da yara fa fatan ƙungiyoyin matan majalisar dai ta rattaba hannu in ji su za su san yadda za su tsara kansu don su cimma burinsu. ai bin mu kyaliya tun da yanzu deja sun yarda kudirin za a ɗauke shi kenan in asambili ta yi adapte president zai promulge mun san babu matsala to wannan in ta zo kuma zan mu bi sau da kafa a kungiyance zan mu yi abun babu zancen wannan dan wannan fannin siyasa wani a'a shine mata ne su tattaru tunda kungiyoyin mata yawa gare mu sai dai babu haɗin kai ne to wannan gamu mun gano da irin wannan rabuwar kawuna take kama na hatsari kenan yanzu duk yanda za a gangama yi mu samu mu ci gaba a yi respectan abin da aka ci bi ka'idar da aka tsaida wannan shawara gwamnatin ta mika ta ga majalisar dokoki don ta duba ta kuma rattaba hannu kafin nan a aiwatar wannan kuduri dai ya shafi dukkan matan Nijar ne. Tamar Abari muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. To a gaida tamar abari to kamar yadda muka faɗa a farkon shirin yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke na tabbatar da zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To amma kafin nan mu shakata da wannan waƙar. Gwamnan kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Madin Laya mun samu kiranmu na farko daga kwantagora wake layi a kwantagora kwantagora kana magana da injiniya muhammadu mai gero makeri lulu kwantagora jihar naija na'am injiniya to menene ra'ayinka game da maudu'in da muka faɗa akan hukuncin da kotun koli ta yanke murtala Haru ku sai na kotun koli ta yi daidai aiki janar buhari lokacin 2007 da 2011 da 2015 da uku. an yi wannan jihadi ya yi kotu ya yi kotu to ta yaya su ma su ma su je wai za a yi musu kaza za a yi musu kaza ai kamar kamata dinin su dawo inji ji in ji bahaushe. to madalla to muna godiya yanzu kuma bari mu tsallaka a kaduna garin gwamna wake kan layi a kaduna. to salamu alaikum ya labai. wa alaikum salam. a suna na abdullahi lalas tashar mota kawo a kaduna tarayyar najeriya. na'am mana abdullahi. a to gaskiya kotun da kotun koli din nan sun yi daidai saboda muna ganin yanzu kamar kotun sun fara gyaruwa saboda za za ka ga eh, shari'a sai kai wata shida shekara ba a yanke ba to amma ka ga yanzu ya nuna ma yanzu ya nuna ma mutane cewa yanzu a cikin wata biyu wata uku za a iya yanke hukunci to gaskiya muna son eh, hukuman shari'a ya kamata su yi doka in aka kawo shari'a kar ta wuce wata biyu wata uku a gama da ita sannan kuma su loyoyi masu zaman kansu da wasu kungiyoyi yana da kyau su tilasta samun majalisa a yi wani doka wannan shari'a ka ta wuce wata biyu nan wata uku to in aka yi in sha Allah wa'annan kes kes kes haka na kotu za a ci gaba kuma Najeriya za ta za ta ba hanya daidai kuma da abi gaskiya to gaskiya mun ji daɗin wannan eh, yanke hukunci da aka yi a cikin lokaci. Na madalla Abdullahi muna godiya kwarai da gaske bari kuma mu ji daga Taraba wake kallai Hello na Taraba kana tare da mu? to ga alama mun rasa wannan layi na taraba kada ku manta za to madalla to muna da wani kira daga maiduguri wake kan layi salamu alaikum salam sula boka ta ne daga maiduguri to madalla malam sule menene ra'ayi eh, ra'ayina ne wannan kotun ta yi daidai saboda su pdp da suke ta kukanta wai ba a yi musu adalci ba sun manta ne abubuwan da suke shekarun da ya wuce to abinda kwanan da suke ma mutane awo da shi da yanzu din shi ne aka auna musu da shi kotu ta yi daidai mu haka muke nema dama kotun ta yi kuma ta yi daidai to madalla to muna godiya kwarai su leboka yanzu bari mu tsallaka kasar jamhuriyar niger ah, wake kan layi Alo, kuna tare da Afirka Sko daga unguwar wadata kawa jamhuriyar Nijar. Tumarilla, menene gudunmuwa? Eh, ni ra'ayina da eh, ina da zambara gaskiya kamar yadda mun kashi kotu ta yanki wannan shari'a daidai ne mai gaskiya a bashi gaskiya shi tunda ta yanke ta ya ci kenan abin da ya kamata a duka 'yan kasa da 'yan siyasa da magoya bayan su duka a hidda wani adawa a sai a kama a yi aikin ƙasa kasan na a gyara ta a adibi matsalolin da take ciki a adibi talakawa cikin halin da suke kenan ya kamata a kama duk wata adawa a barta saboda shi mulki Allah ke bada shi kuma Allah ke amshi abi ne muna fatan kuma wanda Buhari ya fara lahiya Allah shi sa shi kare lahiya alƙawullan da aka gare shi Allah uban shi ba shi damar cika su ra'ayina kenan Abdul Kasko daga Tawa jamhuriyar Niger sa shi lahiya to madalla malam abdu Kasko muna godiya bari mu je Kaduna wake kan layi Alo na Kaduna na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam muna jin ka to sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to madalla yawa to da farko dai a matsayin na kungiyar mu masu kiran waya a wannan gidan rediyo na biyu mu ne muka barka da wannan fili kuma Allah subhanahu wataala ya kara basira. To amin ina godiya. Kuma muna fatan Allah ya bar mu tare Allah ya bar zumunci. Amin su To ai Allah ji dan Abubakar ya yi wata magana a siyasance ya ce mulkin ko kuma zaben siyasa ko kuma kotun najeriya daga kai kara a da kai ka kara gara kai ka kai kara saboda idan mutum ya kai karar nan to gaskiya al'amari ai labari ne ba a ce wai kotu ta karba mulki a hannun mai cin shugaban kasa ta ɗauka ta ba wani opposition ni da shawarar da ke so in ba shi mai girma a ciku abubakar ya kamata a matsayin shi na ɗan najeriya kuma babban dattijan arewa to muna fatan zai zo ya haɗa kai da shi shugaban ƙasar mu najeriya a ba da shawarwarin da za a kawo talakawa sauki kawai ita ce mu mafita amma magana kotu a ce wai za ta karɓe kotu ta ba wani ko kuma a karɓa wani zaɓe a ba wani a matsayin shugaban kasa wannan labari ne kawai da haka muna fatan dai Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Alhaji Musa Garu a tashi lafiya to amin muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar Niger wake kan layi daga Niger Alfa Jibrin ne yake layi daga Niger kacha local government to madalla mallam Alfa muna jin ka ka bada ra'ayi to ai wannan ba sabon abu bane ai su yan PDP sai su je su hakura don abin da ya riga ya mutu ba za a raye shi kuma ba abin da aka yi jiya lokacin da shi general muhammadu buhari yana gwagwarmaya yana takara ya je kotu so nawa ba ba shi mulki ba ai shi ba lokacin shi ma a yana kan mulki yanzu abun ya zo ya zama to cikin hannun ba'ari a cewa yanzu ya zama sabon abu ai ba sabon abu bane shi da atiku shi dan najeriya ne je hakura inda allah ya ce shi ma gaba zai zo yi mulki lokacin shi ya kai allah zai bashi ni alfa jibrin ne daga niger state to madalla alaikum salam muna godiya bari mu koma kaduna garin gwamna wake kan layi to barkanka da barka ka dai To madalla suna na Murtala ina kiran ku da garin Rigasa da tarayyar Najeriya. To madalla ta kwara muna jin ka. To to a ji abin da nake duban wannan abu ba ana duban shi cewa a'a a abin da aka yi mawa ne shi ma ai ya masa. Yin sai a nuna kamar ai kenan an yi ramuwar gayya kenan ba shari'ar adalci a ce ba. Kuna ɗauka kawai shi ne a shari'a ne kawai aka yi na adalci kuma alasa sa haka ne a ita su alƙalai saboda adalci suka gargaje gaskiya su kamar gaskiya kawai abin da muke kira shi ne cewa shi a cikin ne da girma a cikin ne da kai da shi ne girma buhari domin duk kasan su cewa ke kokari su zaka ce daga cikin mun kira a haɗa kai a zuwa aiki kawai kuma nan gaban Allah ya tsara daga zo zai tsara tsayawa takara da Allah ya bashi da fatan Allah zai haɗa kanmu Najeriya tashi lafiya. To muna godiya bari mu je jihar Yobe wa ke kallon a jihar Yobe. kuna tare da abubuwan shashawar garin bukar abu da maturin jihar yobe najeriya na'am ne ra'ayinka to na alhamdulillah kotun najeriya yanzu sun yi kyau inda duk abin da kayi shi za ka samu na gaskiyanka to general muhammadu buhari gaskiya mun talaka mun zaɓe shi ɗari bisa ɗari ba wani cewa cewa ciki sabili daga kotu kuma ita ma ta duba takardu da dama ta bincike duk inda aka yi zaɓuɓɓukan nan kuma ta samu buhari ne da yayi sabili da haka abin da irin da zan yi wa atiku abubakar shine ya haɗa kai shi ma matsayin shi dan arewa da tejo saboda da haka ya ba da haɗin kai a zauna lafiya ƙasa ta jaru mu ci gaba mun hanya jera duka ɗaya ne zaɓe rabo ne Allah ya da rabon Buhari ne ban mu talaka mun zaɓe shi kuma har gobe za mu zaɓe shi insha Allah kuma zan yi amfani da wannan dama alhamdulillah shi mun ayobe Allah ya saka mana gwamna mai tausayi alhaji mai malabu ne Allah ta yashe ta yawa duk ɗayan karkara da ruwan sha da na jihar da taimake mu a tashi lafiya mai magana Abbas shi wa daga wannan bukata. ta malam na jihar yobe muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar naija wake kan layi a jihar naija ibrahim yankin hula a garin mai gode a kimba to malala ibrahim ba mu taka gudunmawa muna to ni gudunmawa da zan bayar abin da zan gaya ma ainihin misalin su yan pdp gaskiya a mu a tunanin mu ma a kurun da suka samu a yanda aka tun kawo zaɓe ba mu ba taɓa tunanin ma za samu wannan kurun ba domin saboda a yanayin da aka yi daɗin a gaskiya muna mamaki ma da suka samu kudu saboda haka su yi haƙuri su haɗa kai da ainihin shi shugaban ƙasa su su gina ƙasar nan domin saboda duk wanda ke cikin apc din su ne pdp pdp na kuma su ne apc don saboda haka ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya su haɗa kansu su gina mana ƙasa abin da muke kira da shi kenan gaba ɗayan su. to mala ibrahim muna godiya har yanzu dai muna jihar naija wake kan layi. yana magana ne da bala ne wankin hula daga ushishi ya na jihar da najeriya to madalla malam bala a bamu ra'ayi to a gaskiya ra'ayi na ne din da aka wani malu'in na na ku yau mun ji hukuncin da kotu ta yanke tsakanin atiku da muhammadu buhari to mu yanzu dai kira mu da za mu yi da muhammadu buhari cewa to shi ma da kan kotun da aka yanke to muna fatan dan Allah alƙawarin da ya ma yan Najeriya ya kokari kamanta gaskiya saboda gaskiya sai Allah ya kokari kamanta bakin gurgudu kamin lokaci shekule saboda zuri ya riga gama hawa gangara ya rage mashi to muna fatan ya yi da cewa zai bar tarihi wanda kira maka tunawa da shi saboda yanzu ga aka yi magana ci gaba a Najeriya da daga marigayi saddauna sai baban gida to su kaɗai na ce sun kawo cigaba a najeriya ya kamata shi ma ya ɗora bisa kan nasu mu ga cewa shi ma ya kawo wani abu na cigaba a ƙasar mu najeriya da fatan za ku tashi lafiya. to madalla yanzu kuma sai makwabciyar jihar kogi inda muke da kira kan layi a wake kan layi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. alaikum assalam. Jini Alelwa daga Jakuta nan jihar Kogi. Na'am to ba mu ra'ayi. ra'ayi gudunmawa zai ma pdp jaje ina ma buhari barka kuma ina mai murna tsakani da allah wannan kotu ya daidai dama abinda muke roko kenan muke addu'a gaskiya ta fito fili yau ma zan yi addu'a allah saka masu da alheri kotun koli buhari kuma kullum addu'a nike ko da yaushe bana fasa allah sa gama lafiya to amin to muna godiya muna godiya yanzu kuma bari mu koma komawa jihar Niger wake kan layi a jihar Niger kuna magana da Bilyamin Yusuf ne daga mai godiya a Kimba to lawa Bilya ba mu gudunmuwa to akan dai zaben abun ah, nan hukunci da aka yanke akan zaben Atiku da Buhari mu dai wannan abun murna ne a gare mu saboda gaskiya wannan hukunci ya yi mana daidai kuma sannan muna mai taya shi murna akan irin kokarin da yake yi akan a wannan mulkin dai kuma sannan akwai mutane da dama masu ganin laifukan shi sai san mutum ba zai iya yin kokari shi kadai ba tare da makarabai ba shi matsalan shi kenan makaraban shi kuma Allah dai ya taya shi ya yi karhin su to lato muna godiya kwarai da gaske sai kuma kiran mu na karshe a duba da lokaci daga Kaduna wake kan layi daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. To suna na Sulema Isa ne yi mutumin karbo ne amma a Kaduna Najeriya. To madalla mu je. To gaskiya mu a matsayin mu na NPGB gaskiya wannan kotu ba ta To masu sauraron mu anan za mu dakata saboda lokacin da aka ɗibawa shirin to amma wato muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka kira mu da kuma waɗanda suka yi ta ƙoƙarin kiran mu a daidai wannan lokaci. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma agogonmu yana cewa karfe biyar saura minti biyar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. mai horar da 'yan kungiyar kwallon kafar super eagles ta najeriya gana turo ya koka a kan cunkoson wasanni da aka tsara da neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka a wata mai fita na nuwamba yana mai cewa tsarin ya yi tsanani ga 'yan wasansa. sa najeriya za ta bude wasannin nata ne tare da fafatawa da makwabciyarta a kasar benin a ranar 13 ga watan nuwamba inda bayan kwanaki hudu kuma ta yi balaguro zuwa kasar lesotho to sai dai ro ya yi korafin cewa 'yan wasan sa da ke taka leda a turai kenan za su iso kwana ɗaya kacal ko kuma biyu kafin wasan na farko lamarin da ya ce sam bai ba su damar ɗan sararawa ba bayan tafiya mai nisa kocin ya ce sun gabatar da korafin haka ga hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf amma har yanzu ba ta yi komai a kai ba a ingila ma kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta yi barazanar cewa ba za ta iya buga wasan kwata final na gasar karabawo ba muddin ba a sake jadawalin wasanni ba domin kuwa zai zo daidai da lokacin gasar cin kofin kungiyoyi ta duniya ta hukumar fifa liverpool din ta sami kaiwa a zagayen na kwata final na gasar ta karabawo bayan da ta doke arsenal ta hanyar bugun penalty a jiya laraba za a soma wasannin na kwata final a ranar 16 ga watan disamba to amma kuma liverpool din na da wasa na kusa da na karshe na gasar kungiyoyin duniya na hukumar fifa a ranar 18 ga watan a qatar to sai dai hukumar kwallon kafar ingila ta ce tana nan tana tattaunawa da kungiyar ta liverpool domin sake shata wata ranar wadda za a buga wasan takarar bawo da za a fafata da kungiyar aston villa kungiyar kwallon gora ta baseball ta washington nationals ne suka zamo zakarun gasar wasan duniya karo na farko a tarihi bayan ta yi galaba akan takwararta ta houston astros da maki shida da biyu a birnin texas ta kasar amurka wani ne kuma karon farko a tarihi da kungiyar da ke wajen gida ta lashe dukkan wasanni bakwai na gasar astros ce ta soma shiga gaba a wasan da ci biyu da nema kafin daga bisani anthony rendon dan washington ya yi kokarin cin maki a zagaye na bakwai lamarin da ya canja salon wasan to madalla kafin mu yi sallama da ku ga labarai amma a takaice. To a takaice Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrats ke da rinjaye a yau Alhamis ta kada kuri'a kan neman izinin yin binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a hukumance. Bayan makonnin da 'yan majalisar suka kwashe suna jin bahasin wasu jami'ai dangane da kokarin da shugaban Amurka ya yi na hurawa Ukraine wuta don ta kaddamar da bincike akan abokin takararsa. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 74 ne suka mutu kuma wasu da dama sun jikkata bayan da wani jirgin fasinja ya gobara kusa da birnin Rahimiyar Khan da ke gabashin yankin punjab jirgin ya nufi rawalpindi da ya taso daga karachi a lokacin da gobarar ta kama a wani bidiyon da aka nuna a talabijin babu abin da ake gani sai wuta ne yake ci balbal wanda hayakinsa ya turnke sararin samaniya mi sun bayyana cewa galibin fasinjojin da suka mutu su mutu ne sakamakon tsalle da suka yi daga cikin jirgin koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango guda biyu cikin teku a gabashin bakin tekun kasar da ake harsashen da ake harsashen makamai masu linzabi ne a yau alhamis koriya ta kudu da japan ne suka ba da rahoton faruwar haka wannan shine karo na goma sha biyu da koriya ta arewa take harba irin waɗannan makamai cikin shekarar nan To da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu Sidrak Franklin. Murtala Faruk Sanyin na ke cewa mu kwana lafiya.